To jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci bari mu fara da baku hakuri ba ku ji gangunan da muka sabu buɗe tashar nan tamu da shi ba kun san harkan karfi yau mun fara da matsaloli. Amma dai kafin su injiniyoyi su samu shawaka wannan matsalar na tarbon ku ga shirye-shiryen sashen wasu na Amurka a kan mita ashirin da biyar da 41 da kuma sittin? a can jamhuriyar niger kuma ana kama ma a tashar mu ta biyu Africa da ke can Yamai akan mita ɗari da da biyu 200.5 a zangon FM ko kuma a gidajen rediyon nan masu zaman kansu na amfani da fara'a da noma da sarauniya da dalol da niyya a duniyar gizo kuma a biyu viewers.com ko kuma sashen hausa.com to har yanzu a ah, matsalolin ga alamu ba a shawo kansu ba Ni ne Aliyu Mustapha Sokoto kuma ina ta da Baba Yakubu Mukeri da zai kawo mana labaran duniya kuma bayan ya gama baku labaran duniya ne za mu yi kokari mu kai ku mina ta jihar Neja ku ji abin da kungiyoyin Tijjaniya suke taro a can a sa Sannan bayan wannan mu kawo muku rahoto wanda a kansa ne ma ku masu aure muke su mu nemi ra'ayinku a kai wato ana magana ne game da hayaniya da kiranye-kiranye da wasu a Najeriya suke ta yi na cewa sai a sake fasalta tsari na Najeriya. to tambayi shine in ma fasalta za a yi ya ake so ta kasance ne najeriya da abin da muke so ku kira mu can an jima kaɗan ku bayyana mana ra'ayinku akan su mu dai ga waɗanda ba su santa ba ita ce alamar tarawa sannan ɗaya sai biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kuma kada a manta cewa ba mun gaba ba ku labaran duniya ɗin sannan ba mun gama ɗaukar ra'ayinku can daga baya za mu kama ku shirin na labaran wasanni da yake wa lamus ce labaran wasannin za su zo muku ta hannun murtala faruk sai ne a can sokoto ta najeriya amma yanzu bari ba bai baku labaran duniya ku fara da su to jama'a ga cikakkun labaran duniya sakataren tsaron amurka jim mattis ya faɗa a yau alhamis yayin da yake ziyara a ƙasar ukraine cewa a rasha tana ƙoƙarin sake zayyana iyakar ƙasashen duniya a latilas hakan ne kuma ya sa takunkumi da amurka ta ɗora mata zai ci gaba da zama har sai rashin ta canja halolinta matis ya yi waɗannan kalaman ne yayin da yake tare da shugaban ukraine petro poroshenko a wata ganawa da suka yi a kiev shugaban na ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ya jaddada gudunmuwar amurka ga ukraine kuma ya ce washington ba za ta lamunta da mamaya da rasha ta yi a yankin crimea ba a shekarar 2014 ya kuma kara da cewar gwamnatin trump tana duban yiwuwar jibge manyan makamai a ukraine da aka masa tambaya cewar baya ganin wannan rasha za ta ɗauki wannan mataki a matsayin barazana sai ya ce girke makamai na tsiri kai ba takala ba ne sai dai in mutum ya zama mai son rikici pakistan ta mayar da martani a hukumance ga shirin dabarun shugaban amurka donald trump a kan yankin asiya ta kudu inda, ta musanta zargi da yake mata cewar tana taimakawa 'yan kungiyar taliban suna kai mummunan hare-hare a kan sojojin amurka da ke afghanistan wannan martanin na yau alhamis ya biyo bayan wata ganawa ce tsakanin kwamitin tsaron ƙasar ta pakistan da suka hada da manyan sojoji da fararen hula karkashin jagorancin firaministan ƙasar shahid khagan abbas da suka yi a birnin islamabad bai a yakin afghanistan a nan pakistan a don haka yunkuri da ake na mai da pakistan saniyar ware ba zai taimakawa wurin kawo zaman lafiya a afghanistan in ji ministan harkokin wajen pakistan da ake kira khawaja asif yayin da yake karanta jawabin majalisar dattawan kasar a cikin jawabinsa na sabuwar dabara a kan asiya ta kudu a ranar litinin shugaban amurka donald trump ya ce pakistan tana karban biliyoyin dala daga amurka amma kuma tana ba da mafaka ga 'yan ta'adda da suke da dakarun amurka suke fafatawa da su a afghanistan waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jam'iyya mai mulki a angola ta faɗa a yau cewa ita ce ta lashe zaben kasar yayin da aka kirga ƙuri'u miliyan biyar wadda hakan dai zai ba wa ministan tsaro damar jagorantar kasar da ta kwashe lokaci mai tsawo ƙarƙashin jagorancin shugaba jose eduardo dos santos wadda ya yi murabus jami'an hukumar zaben sun faɗa cewa jam'iyyar mpla mai mulki ta lashe kashi 64 cikin 100 na sakamakon za ƙuri'u wadda aka riga aka ƙirga su idan aka ayyana jam'iyya mpla mai mulki wacce ta yi nasara ministan tsaron ƙasar da ake kira jawo lorenko shine zai mai madadin santos wanda ya ja ragaman ƙasar ta tsakiyar afirka shekaru 38 da suka wuce masu sa ido a kan zaben da hukumar zaɓen sun faɗa a yau a jiya laraba cewar an gudanar da zaɓen cikin lumana da tsari ana sa ran nan ba dadewa ba fadar white house za ta bai wa ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon shawaran aiwatar da umarnin shugaba donald trump akan haramtawa mutane da suka sauya jinsinsu aikin soji a cewar wani sako da mujallar wall street journal ta buga akan ko kuma daga bisani jama'ai suka tabbatar wa jaridar new york times da kuma kamfanin dillancin labarai na reuters za a baiwa sakataren tsaro jim mattis watanni shida ya aiwatar da wannan shiri da shugaba trump ya ta faɗi a cikin jirin sakonnin twitter a ƙarshen watan yuli wannan shirin zai baiwa ma'aikatan tsaron pentagon daman ta sakiyar sojoji da suka tsauya jinsinsu VOA. Ƙungiyar ta tijaniyar dai. To baba ya kuma makeri ne ya kawo mana labaran duniya yau dai muna ta baku hakuri saboda wannan tangardodi da muke ta samu da injinan yayin da muke baku waɗannan bayanai eh, wanda abin ya shafa injinoyinmu sannan suna kokari su shawo kansu bari mu gani ko za mu yi kokari mu kawo muku wasu daga cikin rahotannin da muka tsara ta da fata cewa Allah sa abun yi. muna so mu fara ne daga jihar Mina a fadar Neja inda wakilin Mustapha Nasiru Batsari yake ga mana rahoton taron da shugabannin kungiyar tijjaniya suka tare can suna yi kuma zai mana magana akan komai suke magana akai ne da ake matukar buƙatar haɗin kan al'umma a matakai daban-daban na Najeriya. Sheikh Sayyadi Kasimu shine babban sakataren kungiyar ta Tijjaniya a Najeriya. Ya yi ƙarin haski akan dalilinsu na wannan ziyara da suka kawo a nan jihar Niger. Mu mun zo ne ƙarƙashin jagorancin mai martaba sarkin Kano Muhammad Sanusi na biyu kuma da shugaban ɗariƙar Tijjaniya Ibrahim na duniya Sheikh Tijjani Ibrahim Yes. Mun zo mu kawo wannan ziyara ne don mu ƙara danƙon zumunci. tsakaninmu da 'yan uwanmu na Niger wayanda suke musamman 'yan ɗariƙar Tijjaniya da kuma sauran musulmai da wayanda ba musulmai ba. me kuke gaya musu su magoya bayan naku? Abin da muke gaya musu shine musamman nan da muka kawo ziyara muna gaya ma dukkan yan uwa su ƙara haɗa kai. Ina addini. Gwamnatin nan ta Najeriya tana buƙatar haɗin kai na ƙungiyoyi wajen yaƙi da ƙungiyoyi waɗanda suke tada hankalin ƙasa ba mu sani ba ƙungiyar ku wani irin gudunmawa kuke bayarwa lallai ko kwanaki an kira mu mun gabatar da lacca a fada shugaban ƙasa mun tattauna sosai kuma mun ba da shawarwari sosai musamman na haɗin kai da kuma ƙin ta'addanci ba addini ba ne ba musulmi ba kiris wannan wani abu ne sabo ba addini ba ne. shugabannin tijjaniyar dai sun ziyarci babban ofishin kula da harkokin addinai na jihar Niger Dr. Umar Faruk Abdullahi shine babban daraktan wannan ma'aikata ya ci babu shakka wannan ziyara tana da matuƙar amfani a daidai wannan lokaci da ake buƙatar ci gaban zaman lafiya a Najeriya. Ƙungiyoyin nan duka su haɗa kai a lokacin za su ci nasara. Za a ci nasara saboda da'awan da suke iri ɗaya ne, musamman wajen cikin abin da suka yi bayani akan suke tallatawa akwai capacity building ciki zaman banza a rage shi shan kwayoyi da makamantansu sannan kuma daga ciki uwa uba magana da ya shafi ta'addanci wajen rarrabuwa musulmi gaba ɗaya a wargajen nan ana ta jifa mu da kalmomin ta'addanci alhali addinin musulunci shi ya karantar da zama lafiya Dr. Umar Faruk Abdullahi, babban daraktan ma'aikatar kula da harkokin addinai na jihar Niger, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaishe ka Mustapha to sai rahoton na biyu wanda dama shine a kansa muke so mun gama kawo muku rahoton mu samu ra'ayinku a kansa wato game da yawan kiraye kiraye da ake na cewa sai a fasalta Najeriya wanda yake ta ƙara amu a can ƙasa din kamar abin da aka jiwo a wajen taro wato kila muke na Lagos Babangida Jibrin ya juya a wajen taron shugabannin kungiyoyin matasa da kudancin Najeriya. And the National Council of States are the legitimate and appropriate bodies for national discourse. Shugaba Muhammadu Buhari kenan ke jawabi na ƙasa ga 'yan Najeriya a ranar 21 ga watan nan da muke ciki inda kuma a jawabin yake bayyana cewa majalisar ƙasa da kuma majalisar zartarwa ta tarayya su ne ke da alhakin tattaunawa game da makomar Najeriya kamar yadda kundin tsarin mulki ya shimfiɗa to sai dai kuma kalaman na shugaban ƙasa bisa ga dukkan alamu bai yi wa wasu 'yan najeriya daɗi ba musamman ma dai ƙungiyoyi na kare haƙƙin bil adama da kuma fafutuka da suka fito daga yankin kudancin najeriya a wani taron manema labarai da suka kira a nan legas ƙungiyoyi daban-daban da suka haɗa da nadeko da fenifere ta yarbawa zalla sun bayyana rashin amincewarsu da kalaman shugaban ƙasan na cewa batun tattaunawa ko makomar ƙasar nan ba abu abu ne da za a tsaya ana cece ku ce a kai ba a cewar kakakin kungiyar a fere mr yanka odumakin ko kaɗan matsayin kungiyoyin shine na ganin cewa an fara tattaunawa game da makomar najeriya to kowane shawara 'yan kungiyar suka baiwa shugaban kasa we call on the president to realize that the country is in a very bad shape at the moment and requires statesmanship ya ce muna kira ga shugaban kasa da ya sani cewa najeriya tana cikin wani hali na kakani yi a halin yanzu wanda kuma take neman shugaba jarumi da zai tsaya ya ga cewa an fitar da kasar daga halin da take ciki lokaci ya yi da za a sake fasalta najeriya domin kuwa hakan ne zai warware matsalolin da wasu ke ganin ya hana a kasar ci gaba yanzu haka dai a tafiyar da ake yi akasarin 'yan kudancin najeriya da ke goyon bayan ganin an sakewa najeriya fasali ko ma raba kasar na ganin tamkar 'yan arewacin najeriya ba sa goyon bayan raba kasar ne ko kuma sake fasalinta domin kuwa kamar da suke zargi 'yan arewacin najeriya suke cin moriyar tafiyar da ake yi a yanzu to ko menene ra'ayin 'yan arewacin najeriya game da wannan kira da 'yan kudancin kasar suka yi tambayar kenan da naiwa alhaji ado dan sudu wani shugaban kungiyar arewacin najeriya da ke nan lagos wata dabara ce ta neman yadda za a raba kasa domin kasar nan bata kai lokacin da za a magana sake fasalinta ba dalili na saboda ƙasa ce fara take cike da kabilanci take cike da bambance-bambance na addini to in an ce an sake fasalin ƙasar nan kamar an raba ƙasar ne amma da irin ƙasashen turai ne ko kuma irin su amerika waɗanda waɗannan ƙasashe sun ci gaba ɗan amerika ya da shi ɗan amerika ne ba bambancin kabila ko addini kuma ita amerika ce gaban su wannan shine za a yi magana fasalin kasa yanzu dai a yayin da gwamnatin tarayya ta dage a waje daya na cewa batun raba kasar ba shine a gabanta ba kuma ba shine zai haifar wa kasar da mai ido ba akwai alamu da ke nuna cewa bangarori daban-daban musamman ma daga kudancin najeriya za su ci gaba da gabatar da bukatar ganin an yi gyara a tsarin kasar babangeji firamare amurka daga lagos To a gaishe ka baban gida da aiki to kamar da na ce masu mu akan wannan batu na batun fasalta Najeriya din ne muke son mu jira ku ya kuke gani game da wannan kire na cewa sai a sake mata fasali kuma in ma canja fasalin za a yi ya kuke son ya kasance ne to sai ku kimtsa ku kira mu akan layin mu na waya wato mai lamba alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin ku fara kiran bari mu kimtsa. mu biya ta kano mu shige ja sun ɗau mulkin kai ba wani ja in ja don sun kawo hijja hamani aboki afuwaja daga nan mu ziyarci a fabolta su ma can sun yayanta musa a yau sun sabunta more mai san sa da zumunta ya mai gwada ba shiga labaita a waga dugu jirgi za mu shiga mu ce fadar abijan maga ga fufu ya banya yana yanga don ko baya da abin tsarga a ƙasar ba wasu 'yan darga kuma hau mota mu ce mali sun ɗau 'yanci babu jidali yanzu sun tashi bidar jali ga maddiba ta yana amali wani kyakkyawa mai kyan hali mu haye jirgin sama sai kamaru su ma ‘ya'ya ne a hararu mani imta ne a cikin hairu ga ahija nan ba al da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To kamar da kuka ji mun bude layuka mu yanzu sai kiran ku muke jira muna magana ne yau game da kiraye kiran da wasu suke na cewa sai a fasal ta Najeriya domin suna ganin kamar an danne musu wasu daga cikin su yayin da wasu suke kokarin yin wannan kiran musamman a kudancin Najeriya a wasu sassa kuma ba a so a yi wani canji ga kasar. To bari mu bude kofar kiraye-kiraye din daga Kaduna. Salamu alaikum. Ala Aliyu barka da lasariya. Barka da yamma wani ne? To suna na Murtala ana kiran ku da gare da gasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala barka da remi za ka ce mana game da kirayen kiran nan na sake fasalin ƙasar nan. To gaskiya da abin da muke gani ai mai jima shugaban ƙasa yadda ya nuna ƙarshe duk ne ƙorace korafe a majalisa suna da wakilai kuma mun yi mamaki ma har da kabilan yarba kusan su ne gaba-gaba wanda mu arewa ma muna ganin kusan wannan mulki tun shekara biyu su suke cin gajiyar shi a tunaninmu saboda an kira su an ba su dama da yawa da sauransu bai ma kamata a fara jin wannan ba bakin su ba to mu ɗauka a ce ta kama sake fasalin kasan to an kira a sake fasalin kasan muna ba da shawara ce kowanne jihohi na farko a musu yan sandan jiha za musu yan sandan jiha sannan kuma a kowanne jiha ita za ta ci a gajiyar ma'adanan jihar ta in ra'ayi na to mun gode malam murtala bari mu tsaya nan kaduna mu ci gaba da daukar ra'ayi salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah bai barka da aiki barka da dare alhaji musa ne Eh Alhaji Musa Garo ne mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Eh, mu je malam Alhaji Musa me za ka ce game da wannan kiraye kiraye din? To alhamdulillah gaskiya wannan kiraye kiraye gaskiya ba zan yi mamaki ba saboda ka ga ba Ali bisa ba kwata idan muka dauki irin wannan abubuwan da ke faruwa kamar bangaren Yarawa ma da suna shiga cikin irin wannan al'amari gaskiya sai abin ya bani kunya. saboda idan muka ɗauki wannan mulkin karuwa fa duk abin da ka sani hatta wutar lantarkin nan bangaren yarba na su aka sayan wa amma kuma har yanzu yana nan yana ci gaba da wannan harkoki duk abin da ka sani fa su ne suke yi kuma da karshe ina fatan za ku taya ni murna da farin ciki na samun ɗaya mace da ne na haihuwa jiya Allah ya saka muku da alkhairi a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode. To Allah ya bada Allah ya raya wannan yar sabuwa da ta zo. Mun gode ƙwarai Alhaji Musa. To bari mu je Nasarawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To mu ci gaba wane ne yake magana? Malam Sande daga garamar hukumar Nasarawa local government. To barka da dare me naka ra'ayi game da wannan batun kirayen-kirayen a sake fasalin Najeriya nan? Gaskiya sakamakon wannan kiranye-kiranye a ƙarar fasalin Najeriya nan gaskiya wannan abin bai mana daɗi ba. Don me me yasa? malam ya muke zaman lafiya a yanzu fa Najeriya din ka duba ga yadda muke ma fa muna haɗin baya aka ƙara ya ko balantana a ce an ce an sake fasalin ƙasar nan. Amma kai me ka fahimta ma daga a sake fasalin ƙasa din nan da ake ta kiran ayi. Wai to to ai shi ma shi nake mu yanzu mu talakawan ƙasar nan ma shi muke nufi ma menene ma manufan a sake fasalin ƙasar nan yake. Tamadala to muna fatar ci gaba da kawo muku bayanai daga masana da kwararru kan wannan abu mun gode kwarai bari mu je Kano. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. To dawa muke magana ne. Mai magana Alhaji Sani dan kaka mai fanta dai da cikin jami'in kungiyar zaɓen kanan Najeriya ba ke da. Alhaji Sani na fatan kawo ne lafiya kai ka fahimci abin da ake nufi da batun a fasalta ta Najeriya nan kuma. Na fahimta wannan wani abu ne wanda kusan ma dole ne a yi hakan dalili kuwa ai mu mun sake ne an kware mu ana kware mu ko mm. ba ma surutu ya kamata a ce na kafa ba da misali akan inda mu muke ba da damar mu mm. kamar misali sabon garin Kano mm. sabon garin dukkan da ke Najeriya an ba ta la'ayi da sunanta da komai da gidaje da komai amma duk da haka ba za ka je kasar su za ka ko ko mai unguwa babu Hmm. ba layi duk wata sana'ar za ka ce alfahari a Najeriya sai hmm. dai da shin shayi ko sai da albasa ko yankan barce ko kawa saboda haka daɗi ne mu yawa saboda haka mu kuma bai kamata mu nuna cewa ba masu a raba ba a mun yadda mu ma a fallan amma ba zancen raba alhaji sani domin eh, shugaba buhari ya ce samsan maganar raba babu ta amma shi yasa wasu amma bai kamata mu mu kwanta da sirri ba su hmm. suna yi to me kake so kaga an yi saboda kuma ma kamata matasan ma rika shiri to mun gwada Allah sani bari mu je jihar Neja assalamu alaikum wake magana daga ina kake daga jihar Neja ne wake magana layin naka baya da kyau kwarai da gaske amma eh, ci gaba mu gani ko abin zai dan yi kyau me kake so ka ce game da wannan batun a kan da suke bauki an ba na kusa da rediyo na yau To eh, me kake so ka ce kan batun kiraye-kirayen a fasa ta ƙasar nan ne kam? To gaskiya wannan lamari da ya kamata a kwantar da shugaban ƙasa da sagar lafiya ba ta yi ba. Hmm. Ni kira na shi ne a kan 'yan ƙasa in ana irin wannan zance yana ta da shugaban ƙasa hankali. Hmm. To mun gode kware to bari mu je Yobe. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa yake magana daga ina kake magana a Yobe? Tari eh, Dala ne yake magana daga Gaidan. To barka da yamma me ra'ayinka game da kirayen-kirayen na a yi wa Najeriya wani sabon fasali? Ra'ayin na sabon fasali an riga an yi fasalta. Hmm. Kawai mutane suna shaki fadi ne suna fadar ra'ayinsu ne na cimma burin. Hmm. Abin da ya sa na ce haka? Hmm. Ai lokaci da yawa ya wuce da ba a yi haka ba. yau mun samu wadda zai gyara najeriya shine za su yi hakan to wato kana ganin kamar guri suka samu kenan ko eh, guri suka samu to ma da sani da wannan waya taka ina ji muka karkare irin lokacin da muke da shi na ɗauka wayoyi a yau sai gobe da allah kai mu mu zo mu ci gaba Tuma da lamuna na ce a Washington DC karfe 4 saura karfe 5 kai saura minti 8 na la'asariya din yanzu kuma bari in gayyato muku Murtala Farukun Sayina ya ba ku a takaice. kasashe goma sha biyar sun bayyana da za su fafata wasannin gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka ta 'yan wasan cikin gida da za a gudanar baɗi a ƙasar kenya bayan fafata wasannin neman gurbi na gasar ƙasa ta ƙarshe da ta sami tikitin gasar ita ce gini wacce ta lallasa senegal da cibiyar da nema a jiya laraba ta kuma ciki adadin ƙasashen goma sha biyar da mai masaukin baki wato kenya da za su fafata a gasar sauran ƙasashen da suka sami tsallakewa su ne libya morocco uganda ivory coast mauritania sudan da zambia da equatorial guinea da congo da kamaru da angola da namibia da burkina faso da nigeria hukumar kwallon kafar duniya wato fifa ta kafa wani kwamitin rikon kwarya da zai shugabanci hukumar kwallon ƙafar ƙasar kamaru hukumar ta fifa ta ce ta ɗauki matakin ne bayan da duk wani yunƙurin da ta yi na sasanta al'amura da tankiya tsakanin masu ruwa da tsaki a sha'anin wasannin kwallon ƙafa a ƙasar sun tashi a tutar babu an dora wa kwamitin alhakin tafiyar da lamuran hukumar na yau da kullum da shata sabon tsari da kuma shirya zaben sababbin shugabanni na dindindin ya zuwa karshen watan fabrairun shekara mai zuwa tuni da kotun musamman ta sha'anin wasanni ta tabbatar tare da amincewa da matakin a yau ne aka tsara jadawalin fafatawa a matakin rukuni-rukuni na gasar cin kofin zakarun turai wato champions league kamar kullum kungiyoyi 32 ne za su fafata a matakin a rukunoni takwas inda a karon farko a tarihi kungiyoyi biyar suka fito daga ingila a tsarin jadawalin rukunin a yana da kungiyoyin benfica da manchester united da basel da kuma csk moscow rukunin b ya kunshi bayan munich da psg da anderlecht da kuma celtic inda zakarun ingila wato chelsea ta fada a rukunin c tare da atletico madrid da roma da kuma karabakh rukunin d yana da juventus da barcelona da olympiacos da sporting sai rukunin e mai spartak moscow da sevilla da liverpool da kuma maribo yayin da rukunin f yake da shakhtar da manchester city da napoli da kuma feyenoord a rukunin ji akwai monaco da porto da basitkas da rb leipzig yayin da rukunin karshe wato rukunin h ya kunshi zakarun gasar real madrid da borussia dortmund da tottenham da kuma apoel a halin da ake ciki kuma dan wasan real madrid cristiano ronaldo shine ya lashe lambar gwarzon dan kwallon turai na shekara murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Shirin gargadin idan yunwa na tafi ko FEWS net a takaice shirin da gwamnatin Amurka ke ɗaukar nauyinsa wanda ke samar da bayanai da kuma nazari kan wadatuwar abinci na nuna cewa matsalar yunwa da rashin abinci mai gina jiki da ke addabar kudu maso gabashin kasa Habasha na daɗa tsanani ta yadda ma tuni iyalai da dama a ƙasar somaliya da fari ya kassara suka fara fuskantar tsananin rashin abinci. Ƙasar Kenya ma na fama ko da shike nasa bai kai wancan tsanani ba amma rashin isasshen ruwan sama tsakanin watan maris zuwa watan mayu ya jefa jama'a kasar cikin karancin ruwan sama da kuma kaɗan da ake samu a wasu yankunan cikin hatsarin karancin abinci mai gina jiki a nan gaba kaɗan a shekarar 2011 yankin kasashen kuriya afirka sun sha wahalar mummunan fari ɗaya daga cikin waɗanda suka fi muni a tarihi bayan wasu shekaru sun ci gaba da fama da karancin ruwan sama wannan na nufin yankin wanda ya sha wahala bai samu damar wawarewa ba ya allata wajen kiwo ko noma haka kuma tsakanin kakar shekarar 2015 da 2016 da kuma tsananin zafi na el nuno da aka samu a sakamakon haka yawancin yankunan da ke kuryar nahiyar afirka masu samun karancin ruwan sama sun sake samun karancin albarkatun gona da dabbobi da hauhawar farashin kayan abinci da kuma fadawa cikin yunwa da rashin abinci mai gina jiki wanda ya haifar da barkewar cututtuka A yau jama'a kasar Habasha miliyan takwas na fama da tsananin rashin abinci mai gina jiki kamar yadda 'yan kasar Kenya miliyan shida ke fama. Dalilin kenan da yasa Amurka ta ba da sanarwa a farkon watan Agusta cewa za ta ba da tallafin kuɗi sama da dala miliyan 169 na agajin gaggawa domin kasar Habasha da kasar Kenya. Ta dalilin haka Amurka na kira domin kai agajin gaggawa na samar da abinci. Kudaden za su samar da irin waɗannan abubuwa da ake bukata kamar kayan gina jiki domin jinya yara ƙanana da ke fama da rashin lafiya sakamakon abinci mai gina jiki da ruwan sha mai tsafta da kuma isassun ɗakunan shan magani a ƙasar habasha wannan tallafi zai sama wa mutane miliyan uku tallafin abinci a ci gaba da taimakawa 'yan ƙasar kenya da fari ya shafa amurka za ta samar da tallafi ga 'yan gudun hijira da ke ƙasar kenya wanda fari ya raba da ƙasashensu. ba yunwa ba ce amma lamarin na dab da zama yunwa a cewar matt nim mukaddashin daraktan kula da harkokin abinci da kwanciyar hankali na hukumar kula da kasashe masu tasowa ta amurka usaid shi yasa muke so mu ɗauki mataki yanzu domin kada lamarin ya kai ga wannan matsayi wannan shine sharhin murya amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau to ma da yanzu sai shirinmu na ƙarshe labaran mu a gaba sakataren tsaron amurka jim mattis ya faɗa a yau alamis yayin da yake ziyara a ƙasar ukraine cewa rasha tana ƙoƙarin sake zayyana iyakar ƙasashen duniya a latilas kuma hakan ne ya sa ta kunkumi da amurka ta ɗora mata zai ci gaba da zama har sai rashan ta canja halolinta mattis ya yi waɗannan kalaman ne yayin da yake tare da shugaban ukraine petro poroshenko a wata ganawa da suka yi a kiev shugaban na ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ya jaddada gudunmuwar amurka ga ukraine kuma ya ce washington ba za ta lamunta da mamaya da rasha ta yi wa yankin crimea ba a shekarar 2014 ya kuma kara da cewa gwamnatin trump tana duban yiwuwar jibge manyan makamai a ƙasar ukraine pakistan ta mayar da martani a hukumance ga shirin dabarun shugaban amurka donald trump a kan yankin asiya ta kudu inda ta musanta zargin cewa wato tana taimakawa 'yan kungiyar taliban suna kai munanan hare-hare akan sojojin amurka a afghanistan To a gaishe ka baba da yarda Allah mun samu mun sauke wannan shiri na yau ko da da kyar ne dai mun dai kawo mun kuma ji daɗi da kuma kuka kasance da da mu har muka yi shi muka gama. Muna fata za ku ci gaba da kasancewa da sashen wasu na Amurka yanzu kan nan zamun ku ban kwana a madadin shi baba da wadda ta bada umarni sai da da kuma injiniya mu cedric ni ne ali mustapha sokoto nake fatar mun barku lami lafiya sai kuma gobe da safe lokacin da muke fatar bulu muku da karfe shida na safe salamu alaikum